littafin izzar sarauta kashi na goma sha uku alhamdulillah godiya da yabo ga Allah da ya bani iko da dama na kammala littafi na sha biyu gane shi ni cikin littafi na sha uku <clears throat> to ya zanyi na iya hausan mutanen namu zan je in koyo sai na zo na yi don haka a gurguje dai anti ce marubuciya ne goma ɗan nishaɗantar da ku na karanto muku shi nake cewa a sauraro lafiya cikin littafin izar sarauta na sha uku kuma na kusa da na ƙarshe insha Allah, domin mun zo matakin ƙarshe a labarin ku ƙara haƙuri kaɗan ya rage mu kammala a sauraro lafiya tana kwance ta ji wayanta ya fara ringin tashi ta yi ta duba domin ta ga mai kira ta gadon murna yake kiranta ta katse tana hararin waya a littafi da ya gabata inda muka kwana kenan za mu ci gaba ganin ta katse mai kira ne ya tashi ya tafi ɗakin ammi direct bangaren da diana take shiga a kwance ya same ta ta yi da ciki da sauri ya isa gunta ya juyar da ta daidai lokacin da ta ture shi tana kokan ni ka rabu da ni ka rabu da ni mace amana kawai kan ta sa ya rufe mata baki ya fara kisin ɗinta sai da ta ƙara ture shi ya ƙara jawo ta da ƙarfi sai da ya kai ta ƙarshe sannan ya sake ta tana mai da numfashi haba kin san fushin da kike da ni illa ne a gare ni ki haƙuri ki yafe min laifin da na yi miki duk da ni ban masu laifin ba ƙara fashewa da kuka ta yi sannan ta faɗo ƙirjin shi tana dukan shi tare da cewa ai sai ga je kun ayushin ɗin tunda dai na ga a halin yanzu ka fi damuwa da ita fiye da ni da ka gama cuta ta ka min ciki shine zaka zaka daina kula ni ko to ka je amma kafin ka tafi ka tabbatar da ka raba ni da cikin nan tukunna murmushi ne ya subuce masa ya ce lallai Diana ashe haka kike da rigima to ki yi haƙuri babu komai na da ayusha aure ma za ta yi kwanan nan wato a kai ne dama kike ta kishi har kike wani abin da ba shi ba kin manta da alƙawarin da na yi miki ne girgiza kai ta yi ce to me yasa kika damu to ai na san zaka iya karyawa ne saboda na san halin ku na maza kuma tun ta yi sasan ne yace amma dai kin san halin mijinki na daban ne a cikin mazan ma daga kai ta yi alamun hakan ne nan fa suka shirya sun manta da faɗan da suka yi tamkar babu abin da ya haɗa su ko sallama ba su yi wa ame ba suka wuce ɓangaren su bata ma san sun tafi ba wannan kenan haka rayuwa ta gaba da mirginawa da su da tafiya tsawon wata uku bayan wata uku cikin diana wadda ya daidai da yanzu wata bakwai kenan ya girma sosai kowa addu'an Allah sauke ta lafiya ke. kayan bebe kan ba a magana amma London ta je ta yi sayayyan kaya tamkar menene ɗaki guda aka ware da mir yana tallo da nashi da mir da Diana suna zaune lafiya cikin kwanciyar hankali cikin ta baya hana ta kyautata wa shi ma haka kawai bai cika takura mata ba Haka dai suka ci gaba da rayuwarsu gwanin ban sha'awa cikin Diana na wata tara ta koma bangaren Amme don Damir da kanshi ma <clears throat> Amme magana za ta fi ba kulawa saboda saboda kullum haihuwa sa rana suke koyo ko gobe haka zalika ita ma kullum cikin addu'ar Allah ya sauke ta lafiya take yanzu satin ta biyu da shiga wata na tara shiru babu wani bayani hankalin kowa ya fara dawowa kan ta. gimbiya ma baroka kullum sai ta yi rubutu ta kawo mata na sha haka mai martaba ma har ta shiga wata goma da kwana biyu shiru nan dai shi ma da mir hankalin shi ya kasa kwanciya ba karamin tashi ba domin yanzu abin ya fara ba su tsoro wata ranar juma'a da daddare sun gama su da ammi ta tafi ɗakin su ammi ta ba ta rubutun da gimbiya ma baroka ta kawo kawai ta sha ta ji fitsari ya kama ta nan ta tashi tana isa ɗaki ta ji maranta kamar ya riƙe gam wani irin ruwa ne da ya fara zubo mata salati ta fara yi to fa ko dai abin ya zo ne ni dai 'dan hamza ban ce komai ba na san dai ba zai rasa abin ba mai yiwuwa akwai likitoci a cikin masoya izzar sarauta sai ku zo ku kawo da agaji allah sarki yin biya da sadiya ba rabon ta gani na dai yi shiru Salati ta fara yi tana kiran sunan Allah tana rike maharanta. Nan ba zufa ya zika mata jiki, amma da ta je alamun shiru nan ne ta jini shi na tashi daga toilet. Da sauri ta fita ta yi wurin ɗin durƙusawa, a durƙushe ta samu Diana da take durƙushe ta haɗa uban zufa sharkaf. A ruɗe ta iso gun da take tambayar Diana lafiya a haihuwar sai to Allah da ya raba lafiya. <clears throat> da sauri ta riko amma da take ƙoƙarin fita. domin su tafi asibiti rike hannunta ta yi da wani irin tsananin ƙarfi tare da rintsa idon ta haɗi da cije bakinta sai nishi take da ƙarfi nan kuma faya ya fashe ruwa ya fara zuba azaban da diana ta ji da wani zafi ne ya hana ta kwakwaran motsi sai kiran sunan allah da take yi duk da azaban da take ji bata kasa ambatan allah ba ammi da banda aikin sannu ba abin da take mata jikinta na rawa ta rasa me za ta mata tun da je ta san haihuwa sai ta zo kafin ta gama tunani ta ji kukan jaririn da ya faɗo da sauri ta leƙa ta ƙasan diyana tare da jinjina mata na irin ƙoƙari da ta yi duba saman miro ta yi ta samu sabuwar rezan da ke ajiye a wurin ta yanke matsawa ta yi <clears throat> diyana ta yi mai da diyana gefe wadda take ta fama mai da numfashin wahala a hankali ɗauki yaron ammi ta sannan ta ce sannu diyana bayan ta naɗe shi a yaro ta ce sannu allah ya baki lafiya jin da mir ne da yake ta faman kiranta bata amsa ba ammi amina ammi shigowa bedroom ya ya ga kofar toilet a bude, kuma kamar ta yake ji daga ciki diana ya ga hango a durƙushe jariri kuma na hannun ammi tana ƙara naɗi tawul din nan ƙara goge idanun sai domin ya tabbatar gaskiya ne ko kuma yaya ne ammi diana ce ta haihu dagowa ta yi ta kalle shi ta ce da Allah riƙe yaron nan bara in gyara duba kula da uwar tukunna sannan kuma ka kira doctor ta zo da sauri ya afka toilet din bai ma karbi yaron da ake bashi bai wurin matar shi inda amiko ganin hakan ne ta fita ta basu wuri inda shi da kanshi ya ɗauke ta take ɗora ta kan kujeran da ke wuri yana ta sa mata albarka yanzu Diana sai ta haifa mishi ɗan shi ɗan shi na kanshi shi ma yanzu ya zama baba kenan lallai kan me zai mata a duniya ya biya ta dafe kai ta da hannunta wadda ta ji kanta ya mata wani irin sarawa tare da cewar wash Allah sauri habibati sannu ruwan zafi ya ɗiba ya haɗa mata sannan ya wanke toilet ɗin duk inda jini ya bata da kanshi ya gyara komai ya sa ta a ruwan ɗumin ɗin bayan ya gama ne ya mata wanka hmm, ya ɗaura mata tawul ya ɗauke ta tak kamar wata jaririya suka fito amma kuwa bayan ta fita nan take ta ɗauki wayanta ta kira doktor inda ta zo ta duba ta ta kira ma baruka ta sanar da su ta kira su bangaren su Diana ta sanar da su haihuwa nan fa kuwa doctor ta shigo ta duba Diana ta tabbatar musu da bata da bata da damuwar komai ta hada magunguna ta bata ta duba yaro ma duk lafiya lau suke gimbiya ma baruka ta ta fara shigowa da murna yau ta samu da sannan mutanen gida suka fara zuwa nan fa masarautar muri ta san da karuwan da aka samu gimbiya mabaruka ce ta yi ma yaro wanka gimbiya aisha kuma ta yi wa diyana nan aka shirya su a cikin kayan sarauta mai matukar kyau da tsari jariri sai shan hoto yake sabida kamar shi sag da uban shi komai nasu iri ɗaya ne babu abin da bai ɗauko na uban shi ba bai ɗauki komai na diyana ba amma na uban shi duka amma ta yi murna sosai amma dai ba ga idanunta ba saboda wai yar fari shagulgulan da aka fara na haihuwa iri-iri da mir ya rasa ina zai sa diyana don murna nan fa ya fita ya siyo mata zinare masu matuƙar kyau wadda za ta saka kafin ranar suna abincin da aka yi wa Diana kala-kala na mai jego gata dai diana ta sha irin ta sha shi ba kaɗan magun yan uwa amma duk waɗanda suka zo suna mata barka yan uwan amma ma sun zo suka je gefe guda domin yadda suka zo kowa na faranta mata nan fa aka ɗauki jariri aka kai shi gun mai martaba sarki aliyu ya sa mishi albarka aka kai shi gun tsohon sarki Fada Abdullahi kowa na murna Yau dai kwanakin diyana uku da haihuwa ga ta nan dai rayuwa na duniya mata daɗi gata kan babu wanda bata gani ba kayan gyara da take sha kaya da suke samu da na jariri kuwa sai su sa kaya sau biyar a rana ɗaki aka ware musu guda na kayan jariri da na uwar jariri Diana kayan su <clears throat> amma kwata kwata ba ta bari da ya ga su Diana ko da na minti ɗaya ne tana nan zai shigo sai dai su gama abin da za su yi tana nan tana tsaye sannan idan ya fita kallo ne kaɗai tsakaninsu sai kuma waya da suke kwana suna yi gaskiya babu ƙarya sun yi kewan junansu da mur yake tambayar diana wai wani suna take so a sa ma jaririn ta ce duk sunan da ya masa babu laifi lokacin da aka je ko gimbiya aisha ita take kula da diana gimbiya mabaruka take kula da mai jimbiya Marwa kuwa ita take yi wa Diana gyara na fitar hankali wadda ta san duk ranar da Damir ya kusance ta to lallai sai ya ji tamkar budurwa ne domin gyaran da take mata. Yau ya kama Alhamis ana gobe suna kenan 'yan Saudiya sun iso har da Ayusha wadda suke soyayya da abokin Damir ana zancen auren su ne ta jira son Damir yanzu daga zuciyarta ta san ba za ta taɓa samun shi ba ita ma. ta yi wa Diana sayayya sosai na jariri da nata, ta ji daɗi sosai lokacin da ta zo suna tare wannan karo kande, babu wani damuwa kuma wannan karo shine zuwan ta Najeriya na farko yan uwan amme duk sun so sun yi abubuwan da ya kamata irin su antifa'iza yan uwan amma sun cika gida sosai haka zalika aka yi ta shagulgula har ranar suna su haima ma ta zo da karamin cikinta domin an yi bikinta da jimawa mai martaba tsohon sarki ya kira da ya tambaye shi ko akwai sunan da yake sha'awa a sa wa jariri ya ce shi abdullahi yake bukata sunan kakansu kenan mahaifinsa sarki fata Abdullahi. ya ji daɗi sosai nan ya kira kanin shi wato sarki aliyu ya gaya mai shi ma ya ji daɗi na karen da wannan yaro ya musu ba kaɗan ba nan aka ci gaba da sa wa jariri albarka ranar da aka kira a ranar aka kira mai lalle ta yawa diana lalle da kitso mai kyau ayusha ma ta ce a yi mata domin ya mata kyau ya ba ta sha'awa abinka da farar fatar mace nan sai shi ta ƙara fitowa sosai a daren ranar da mir ya kira ammi ya ce da allah Diyana ta zo akwai kayan da yake so za su sa a ranar suna da kyar ammi ta amince sai da aka canza wa jaririya jariri kaya aka canza shi aka shirya shi suka taho tare suna zuwa ya bita da kallo kamar zai cinye ta dariya ta ta ce to kallon fa habibati kenan kin canza min kin zauna kamar wata tauraruwa a cikin taurari anya kuwa ke ce me ammi take baki haka ne mai diyana? ya yi magana tare da ajiye jariri jaririn ya dawo rungume ta kashe mai ido ta sannan ta ce abin daɗi take bani me za ka nuna mini na fi ni yanzu haka tafiya zan yi ba na so na daɗe a nan kar an mita mini faɗa mai da fuskanta kalan tausayi ta yi sannan ya ce shi kenan ko rage min zafi ma ba za ki ba kenan dariyar mugunta ta mai kawai sannan sannan diyana ta ce masa to kar ka damu lallai hayati ai sai na yi wata biyu nan gaba zaro idanunsa ya ce wata biyu lokacin ma maybe ai kina da wani bebin a kwance a cikin nan ya yi magana tare da shafo saman maranta hmm, ni dai zan tafi tun da dai dama wayo za ka yi mini sauri riko hannunta ya sannan ya sanya ya sanya ta a saman gado ya haye kanta ya fara kisan ɗinta na shanun da suka cika riganta nan ne ya fara amfani da su da kisin dinta suka cika riga fa mai kurawa ido nan da nan ya hau tsine idanun shi ya jajir fita fito da idanun shi daga <clears throat> kyau tukunna nan ya zira hannu ya ciro rigan din ya fito da su waje ya sa bakin shi yana shan su Diana zaro ido ta tana mamakin jaraba irin nashi sai da ya sha iya son ran shi sannan ya matsa gefe ya fara tafiya domin shi kuwa wani irin yanayi da ya fara ji yana bin jikin shi ya rasa abin da zai yi mata ba karamin tausayi ba ya bata ita din ma yanayin da yake ciki da ya bata tausayi ita ma ba da za ta yi nan ta fara taimaka masa inda ya fito <clears throat> da hajiya babban nashi Allah sarki ta taimaka mishi ya ci gaba da amfani da hakan ta tsakiyar nononta to wannan abin da ya fi ƙarfi na don haka ba na ce komai a nan ba haka ya ci gaba da sarrafa ta ji yake tamkar ta cikin farjinta yake sai da ya samu nutsuwa sannan ya barta suka tashi ta gyara jikinta da riganta da komai ya nuna mata kayan da ya shigo masu da suna akwatunan da ya sayo mata wadda za a yi fitan suna da shi gobe wanka kawai ya shiga inda ta gyara jikinta ta gyara gadon tana duba akwatin lokacin da ya fito ta gama duba kayan nan da na jariri ta ce kaya sun yi kyau sosai Allah ya ƙara arziki bara na koma kar a mita ga dadewa na kai ya ɗaga mata sannan ya yi kisan ɗin wuyanta da jaririn sannan ta ɗauki akwatin nan ya ɗauka ya raka su nan suka tafi ɗakin amme washe gari da safe aka yi mata wanka ta shirya a cikin kayan sarauta domin al'adan gidan sarauta ne bayan gama raɗin suna ne da kansa da kayan da ake bukata za a saka Bayan gama raɗin suna lafiya jariri ya ci suna Abdallah suna kiran shi da Abdul nan aka fara kaɗe-kaɗe da raye-raye da boshe-boshe. Namir ma ya haɗa walima da abokanan shi wadda aka ci aka sha kowane kaya da Diana za ta saka to irin shi da yake sakawa. Sun yi anko ya fi kala nawa sun yi sun yi sun gama komai har aka rasa ma ya za su yi da shi. An yi taron suna lami lafiya an tashi washe gari aka ƙara wani bikin suna sannan mutane suka fara watsewa kowa ya ta ya fara tafiya jariri da diana suna cikin kwanciyar hankali a haka rayuwa ci gaba da tafiya a gare su har tsawon wata ɗaya to a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba bayan wata ɗaya to wannan kenan Diana da Abdul sun yi bulbul abin su ba karamin kulawa amma take ba su ba da mirma haka kullun cikin kula da su yake yi yanzu hankalin shi baki ɗaya ya koma ne na gyaran gidan shi da yake so Diana tana arba'in su koma ciki. Gidan da yake haɗa musu gida ne mai masifar kyau da kuma tsari ɓangaren Diana daban nashi daban sai kuma na yaran su gida ne mai kyau da tsari da ya musu akwai gun wasan yara da kuma swimming pool wadda zaka tarar da kuma wurin shan iska a gefe. kewar Diana na bala'in damun shi domin da kyar wani lokaci yake bacci wani daren asabar da ya kasa bacci juyi yake haka ya sashi ya fita zuwa bangaren bangaren din amme ya ci sa'a ko bata nan tana bangaren mai martaba direct bedroom din Diana da take nan ya shiga a kwance tarar da ita tana ta sharan baccinta a hankali ya fara tashin ta da yake Diana bata da nauyin bacci nan ta tashi kallon mamaki ta bi shi da shi kamar zai kuka Gunin tausayi dafe kanta kawai ta yi sannan ta ce amma dai ka san ɗakin amine nan ko idan ta shigo ba kuma ga shi ba ni da tsarki na sani ba ki da tsarki amma da Allah ki taimaka min Ko da dabaru ko da irin dabarbarun da kike mini nan ne Ya yi magana muryan shi a sanye hmm, to ni dai idan ammi ta shigo ba tana ɗakin abba kuma ni na san kafin asuba zan fita tausayin da ya bata ne na yanayin da yake ciki da ta ji kawai hakan yasa ta cire kayan jikinta ta cire riganta domin ta rage mai zafin wannan kenan tun daga wannan ranar duk ranar da abin ya dame shi kuwa to zai dubi ne ranar da amma take ɗakin mai martaba shi kuma sai ya zo ya rage zafin shi a haka kullum suke rayuwarsu kwanan da yana arba'in daidai don ta yi tsarki ranar kuwa kamar kar ta gaya wa damir amma ina kaikayin bakinta ne ya kai ta ta gaya mai ai kuwa kaman ya dawo dare yake ji gashi kuwa Amina ɗakin a ɗakin <clears throat> ba a ɗakin ta za ta kwana ba wurin mai martaba ne har tsawon murna sai da ya taka a ranar da daddare ammi ta shirya ta tafi ɓangaren mai martaba da miri ya shigo ranar kuwa da ƙarfin shi ya shigo gidan ɗin, domin ya san babban burin babban birnin tarayya zai shiga yau shi ne ya taimaka mata ta gyara abdul ta kwantar da shi akan gadon shi na sarauta sannan ta shige toilet ta watsa ruwa shi ma da mir ya bi ta tare suka yi wankan su suka fito tun a toilet din ya fara lugudanta komai bai bari ta gama shafa bai sure ta zuwa kan gado ya fara aika mata da manyan sakonni ita ma ganin ba za ta jure ba ne ta fara maida mai da martani da haka suka mantar da junansu a ranar da ya kan ba a magana ni dai kam ɗan hamza fita na yi da gudu domin ba zan iya ba domin abin ba dama ba zan iya ganin wannan lab ɗin da ake sha ba gara nema in tafi gurin nawa sauransu o'o kuma na ce wani abu don dama suna nan alabe da misalin karfe biyu abdul ya tashi yana ya fara kuka da ƙyar iyayen shi suka rabu da junansu da miri ya ɗauko shi ya sa shi kan cinyar shi Dikan sun yarda yana nono ta sa mai a baki kallon ta kawai da mire yake gwanin sha'awa tana ba wa Abdul nono sai da ya sha ya ƙoshi sannan da ya amshe shi ya mai da shi gadon shi Diana ta shige ta da ta yi tsarki da ruwan ɗumi nan kuma wani sirri ne shi ma amfani da ruwan ɗumi a wurin 'ya'ya mata yana da matuƙar amfani tana fitowa da mire je ya ɗauke ta sai kan gado suka ci gaba da aiki a ranar da yakan ba a magana sai kusan asuba ya san ammi kusa dawowa suka gama shiri sihir <clears throat> ta suka gama da junansu ya fara kwarara mata albarka domin sai ya bai taba ma jin daɗin ta irin na yau ba toilet kawai suka shiga suka yi wanka biya ya sa ya fito domin jiya kamar an fara irin sallah diyana kuma ya bar ta tana wanke kai ne amma da ta kenan ta ga kamar alamun mutum saurin kunna wuta ta yi da mirna niyyar fita da sauri kuwa ta kalle shi da mamaki amma ta ce kai ne da asuban nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un damir ya magana tare da rintsa ido kallo kallon shi amitai tana ƙara mai kallo a karo na biyu sannan ta ce ba magana nake ma bane agogona na manta jiya shine na zo ɗauka agogonka yayi sannan <clears throat> agogonka ko to yayi ta shige bedroom ɗin da Diana take ciki ita kuma ta fito daga toilet kenan tana taje gashin kanta da tawul tana sharewa kare mata kallo amite sannan ta ce kuma me ya kai ki wanka da asuban nan da wannan sanyi a take gaban Diana ya faɗi wani irin dam dam dam zaro ido ta yi tana kallon ammi da sauri ta yi ƙasa da kanta tana tunanin amsar da za ta bata ammi ko ganin wata kunyar da ya kama ta ne kawai ta ce hmm, hmm, hmm, dama wato daman abdul ne ya mini tumbuɗi na gama da na gama bashi nono kuma mm, to shi yasa tumbuɗi kuma lallai kam gabaki dai ammi ta gama gano su sannan ta ce wato diana ni kike neman ki yi ma ƙarya ni da nake nema miki yancin ki a gunki a gun mijinki ba haka ba wato yanzu shine kika bari yana mar kika bari haka yana marmarin ki wato shine da yazo kuka gama abin da za ku to bara in gaya miki in dai namiji ne ba dan goyo bane yana gama wannan rawan kafar da yake da ke kuwa zai yadda ke kuma ki shirya komai da komai da kike bukata ranar juma'a ki koma gidanki tunda haka kike bukata in bana nan wato bude mai kofa kike ya shigo to ai gara ki koma can kawai ku karata tana faɗar haka ta juya ta yi tafiyarta Diana ji ta yi kamar ƙasa ta buɗe ta shige saboda ba ƙaramin kunya ta ji ba inna lillahi ita dai da mir ya gama da ita yanzu ya za ta dinga kallon ammi kenan wayyo Allah ne diyana! ta yi magana tare da dafe kai kuyangu ne suka haɗa musu abubuwan breakfast amma ta fito bata ga diyana. ba wucewa bedroom ta yi ta kira ta ta ga diyana na zaune tun da aka mata wanka ta sa tun da ta yi wanka take zaune a bakin gado ta ɗaura abdul a cinya ta gama ba shi nono ta kasa fitowa saboda kunyar ami sallama da ta yi ta shigo ne ta kalli diana sannan ta ce ba za ki fito ki breakfast ba ne tun ɗazu nake jiran ki kanta na ƙasa ta ce zan fito yanzu amme nunawa amme ta kamar ma bata san wani kunya take ji ba ta ɗauki abdul ɗin ta fita ita ma diana fita ta yi jikinta duk ya yi sanyi nan kuma Dammir ya shigo fuskan shi cike da annishuwa gaishe da amme yayi kawai tare da ɗaukar Abdul yana wasa ita Diana tana zaune kanta na ƙasa amme ta fara zuba musu abinci Jin Diana ta fara yi da hira inda ta dan saki jikinta har suka ci abinci suna gamawa Diana ta tashi ta yi ɗaki ammi ta kalli Damir ta ce ranar Juma'a za ku tare a gidanku tunda kai baka da ta ido tashi yayi kawai ya rungumi ammi yana murna domin burin shi ya cika za a bashi matar shi harara ta zuba mai tare da cewar wato kai baka da kunya ko ta kama ranar juma'a yau bayan sallar juma'a aka fara waliman tare su diyana a sabon gidansu aka yi saukan alkur'ani da yamma aka yi walima in tara mutane an yabu sosai aka raka su gidansu kowa ya musu fatan alkhairi da zaman lafiya diyana da ta ga gida kan ba kaɗan ba sai da ta tsorata domin kyan gidan da tsaruwan shi da ta ga bangare biyu ne sai da ta tambaye shi dalilin da ya bangare biyu saboda ita hankalinta bai kwanta ba duk da ya mata bayani sai da ta ce ba ta son haka <clears throat> kawai ya tashi ya mata wani bangare biyu neman ma dai zai yi wani abu ya ce wai zai kara aure ya kawo wata mata ya saka haka da ya lallaba ta da kyar aka bar wannan zance bayan wata shida ya kama abdul ya kama watan shi bakwai kenan har dan mikewa yaron ya fara yi saboda yana da kiriniya sosai yaro dai kan kamar shi na ƙara fitowa kamar shi da baban shi har yi yawa Diana ta fara zuwa makarantar university da yake nan Taraba State cikin garin Zalingo, kuma barin shi take a gurin wata kuyanga da take kawo mata komai da komai saboda makarantar dinta da Mir ya daga nan in ya dawo baki ɗaya ya tattara ya dawo Najeriya so yake sai ta gama school su koma Saudiya domin ya ce ba zai iya zama a Najeriya kwata-kwata ba matan mai martaba sarki aliyu abdallah hadiza da sumayya allah ya azurta su da haihuwa kowace mace mace shi ma an shagali ita kan amma fulani kenan tana zamanta lafiya domin kuwa kowace ya ɗauke ta ne ga kyautatawa ga kulawa da yake musu haka zalika bangaren talakawan da yake mulka kowa na jin daɗin shi an yi bikin ayushi da musaf Diana ma kuma suna zaune lafiya Diana da Damir ba a maganar soyayyar da suke wa junan su gwanin ban sha'awa Damir ma sai waye Abdul na kaiwa shekara ɗaya za ta yaye shi za su fi shan soyayyar su da kyau yanzu shekaran Abdul ɗaya da sati biyu ko nono ma bai cika sha ba da kanshi ya kyale nono Diana ta yi ta fama da shi shi dai kawai a bashi madara tun da ya shekara bai cika damuwa da nono ba nan kuma Diana ta farga ba ba ta period ba rabonta da period wata biyu kenan da ya wuce tana sa ran wannan wata da idan ya zo ya wuce to wata uku kenan da mirna ya shigo hannun shi rike da abdul har ya fara takawa amma ba sosai ba yana ta magana hankalinta na can sai da ya dafa kafaɗanta ta da hayyacinta ta kalle shi lafiya ko na ga ina ta magana kina tunani ban mutu ba kuma fa abdul ma haka yayi maganarsa cikin sigar zoliya numfashi ta ita ce hayati wata biyu kenan ban ga period dina ba kana ganin babu matsala matsala kuma a'a bara an jima za mu je asibiti a duba ki ina ganin ba matsala ba ne yayi magana tare da jawo ta jikin shi to Allah ya sa ta kwara kwantar da kanta a kirjin shi da misalin biyar suka tafi asibiti ta yi wa doktor duk bayani ta ce ko dai ciki ne tashi ta ta shige toilet din nan inda ta sa ta ta yi fitsari Diana tun da ta ji doctor ta ce ciki ne gaban ta ya faɗo shekaran Abdul ɗaya a ce wai lallai tana da ciki oyo Allah mata tana shiga toilet ta yi fitsari ta kawo mata da mir yana zaune yana ta yana ta yi ma Abdul wasa abin shi babu abin da ya dame shi Diana idanunta na kan doctor har ta gama gwaje-gwajen da za ta yi ta kawo musu result tana murmushi ta kalli da ta ce congratulations sha sha congratulations lesson da kyau ina ta haka murna sa madan tana ɗauke da ciki na wata biyu da sati uku zaro ido diana dai ta ce ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na shiga uku ne diana ta fashe da kuka ta fice daga ofis ɗin da gudu tana kuka murmushi da miri ya ce na gode sosai doctor zaki ji goron albishir ɗinki kafin ya ɗauki abdul ya fita mota ya ga ta shiga tana kuka ba kaɗan ba kamar wadda aka mata mutuwa bude motar ya yi sa abdul sannan ya dawo ya shiga wurin zaman shi yadda take kuka ne murmushin ƙarfin hali ya yi sannan ya dawo ta jikin shi yana lallashin ta ka kyale ni ka gama cutata sannan ka zo kana bani hakuri ka san yadda zaka yi da ka san yadda zaka yi da cikin nan dan ba zan iya wannan abin kunyan ba shekara ɗaya da haihuwa sannan kuma a sake gani na da wani cikin dan ni ne kawai eh, yar daɗin miji sake baki yayi yana kallonta yanzu Diana ce ke faɗan wannan maganar ko a mafarki bai taɓa zato ba to Diana sai dai ke haƙuri haka Allah ya tsara mana ai sai mu gode wa Allah da wannan kyauta da ya mana Allah <clears throat> Allah ne ya bamu yayi magana yana sakin ajiyar zuciya kamar zai fashe mata da kuka bai kai wani abu ba ka san yadda za ka yi da cikin nan kawai ganin da yayi za ta ɓata mai lokaci ne ya ja motar suka fara tafiya kuka kawai ke tashi a motar har suka zo gida ya buɗe mata motar kawai ya fito buɗewa ya fito da abdul sannan ya tafiyar shi ko magana bai mata ba don ya ji haushin maganganun da ta gaya mai sosai haushi ya kama diana wato ma tafiya zai ya barta tana kuka ta yi saurin fita ita ma a mota ta yi falo har lokacin da ta shiga ya ajiye abdul yana haɗa mai madara domin ya fara kuka zuwa inda yake tsaye kawai ta yi ta riƙe mai riga wai tamir baka ji abin da na ce ne? za ka mayar da ni wata mahaukaciya ka tafi ka ƙyale ni mamaki da al'ajabi ne ya gama rufe damir abin da bai taba zai ta kira shi ba kenan wai da sunan shi har da rike mai riga take mai wannan abin ke nufi wannan rashin kunyar kenan lallai kam <clears throat> yanzu ya san mace komai komai kankantar ta to ka yana ta domin idan ta maka wani rashin mutunci ko rashin kunya sai ka yi shekara hamsin albarka ko yar shekara hamsin kallon ta yake da renannun idanunsa da suka rine suka kada suka yi jajiri ya kama hannunta ya cire daga jikin rigan shi a hankali ya ɗauki abdul ya fara bashi madara bincike fidan kawai daga bakin abdul ta yi ya fado kasa sannan ta ce baka isa ka mai da ni haukaciya ba ka ɗauki ɗanka to dole ka san yadda za ka yi da cikin nan saboda haka idan ba a cire cikin nan ba to wallahi ba za a samu nutsuwa ba tun ba zai taɓa min karatuna ba diyana diyana kanki ɗaya kuwa to ki sani ba na son shirme ba na son hauka in kina rashin mutunci ki rashin mutuncin ki ki da ni kar ki taɓa mini da na gaya miki yana mata magana ya tashi ya ɗauki abdul ya bar mata gun baki ɗaya bin bayan shi ta ƙara yi domin ba za ta haƙura ba nan ta bi bayan shi ita ɗin ma a lokacin da ya fara haɗa ma Abdul kaya nan kuwa a ɗan ƙaramin akwatin shi ta shigo ɗakin ɗin ta matsar da akwatin gefe ta ce wallahi babu abin da za ka yi sai ka tsaya ka saurare ni ba dai ka gama cutar da ni ba ta sanadiyar ka na rasa karatu na yanzu kuma na fara saboda rashin imani irin naka ka sake ɗirka min ciki kenan daina zuwa karatu na to wallahi baka isa ba ka yi ƙarya kulle idanun shi yi. yana karanto addu'an da ya zo bakinsa saboda ɓacin ran da ya taso mishi yana karanto duk addu'o'in da ya zo bakin shi sanyin abdul ya fara kuka ya ɗauke shi domin ya je ya haɗa mai madara ya ji ta kwace yaron da ba don ya rike shi da kyau ba ma da babu abin da zai hana shi faɗuwa. haushi ya kama shi bai san lokacin da ya ɗauki hannu ya watsa mata wani lafiyayyen mare ba daga ita har abdul din wuta ne ya ɗauke musu na yan mintuna dafe wajen da ya mare ta tai sannan ta kafe shi da ido har na tsawon minti biyar dafe kanta kawai <clears throat> dafe kanshi shi ma yayi tare da tuhumar kanshi me yasa ma ya mare ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bai san ma lokacin da ya mare ta ba wadda hakan din ne ma sa duka duka nake cewar alhamdulillah a nan zan huta sai amin min haƙuri da uzuri mu je zuwa littafi na ƙarshe da yardan Allah na bar ku lafiya me kuke tunanin zai faru kenan a ƙarshe to babu ma abin da zai faru dan haƙuri dai ita za ta yi haƙuri shikenan ni dai dan Hamza na bar ku lafiya sai mun haɗu a littafi na sha hudu littafi na ƙarshe domin ƙarisa ɗan abin da ya rage